masu kallo assalamu alaikum a bashir baba muhammad ne ke muku lale marhabin a cikin sabon shirin mahangar 'yan jarida da yake zuwa muku daga tashar yanci liberty television a nan babban birnin tarayya abuja yau rana ta karshe a cikin sati da muka saba gabatar muku da shirin ina tare ne da hajiya laura ahmed da kuma a ma'aikaci a sashen labarai da al'amuran yau da kullum a nan tashar yanci ahmed ruzaifa to malamai sannu ku da zuwa barka dai to yau batutuwan da suke gabanmu har da shelar da wato shugaban riko na jam'iyyar apc na ƙasa baki daya kuma gwamnan jihar yobe mai ni ya yi cewa jam'iyyarsu ta apc za ta share shekaru 32 a kan karagar mulki to za mu ji mai malamai za su ce kowane irin fashin baki za su yi game da wannan batu a duk faɗin najeriya kuma ayyukan majalisun jihohi ya tsaya cik sakamakon yajin aiki da wato ma'aikatan majalisar suka aukawa suna neman lallai sai an kyale su sun ci gashin kansu gwamnan jihar katsina kuma aminu bello masari ya ce duk wanda yake zaune a duk wani daji da ke jihar katsina da zamfara da niger da kaduna wanda ya san cewa shi mai zaman lafiya ne ba dan ta'adda ba ya bar dajin domin kuwa soja za su yi aiki kuma duk wanda aka gani a dajin za a kaddara cewa dan ta'adda ne to za mu ji ya malamai suke kallon wannan batu to ahmed da uh, ka kaji batutuwan da suke gabanmu mm. kuma za mu fara da na farko wato maganar da shi mai malabo ne gwamnan yobe kuma shugaban riko na jam'iyyar apc na ƙasa baki ɗaya yi cewa jam'iyyarsa ta apc za ta shafe shekaru ɗaya biyu har zuwa talatin da biyu tana kan karagar mulki kafin nan mun taɓa jin irin wannan daga bakin tsohon shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa vincent abulafo wanda ya yi ikirarin cewa jam'iyyarsa ta pdp sai ta shafe shekaru 60 akan madafin iko to kuma shekaru bakwai bayan ya yi wannan kalami 'yan najeriya suka sa kuri'a suka yi kwance-kwance suka tandara jam'iyyar ta pdp da ƙasa wato a shekarar 2015 to ya kake kallon wannan kalami na mai malabu ne a ganinka jam'iyyarsa ta yi aikin da za a ce 'yan najeriya sun rike ta har zuwa shekaru 32 nan gaba masu zuwa wato ni da daga wannan bayani abin da ɗauka kawai magana ce irin ta 'yan siyasa to da roman baka eh, roman baka kuma da san zuciya eh, da kuma waɗanda za ka samu idan aka ce lubda yanka na kan dawo to za ka samu sai eh, za ka rika sabbatu da sauransu abin da ke faruwa maganan shekara 32 ko aka san haka abu ne wanda yake 'yan najeriya ne wannan lamari ne wanda yake yana hannun allah kuma yana hannun 'yan najeriya a baya idan ka ce za a iya kawar da jam'iyyar pdp a mulki cikin ruwan sanyi ta hanyar kuri'a. duk da mutane za su ce ma ba zai yi ba da sauran sai a ce da kamar wuya a wancan da auren nesa saboda haka shi mai abin da nake tunani ya yi wannan kalamin ne a daidai lokacin da yake ganin cewa lallai eh yana kokari ya kasance jam'iyyar ta tsaya da kafafun da kasancewa yanzu duka an rusa wato jami'an gudanar na wannan jam'iyya ko tun daga sama har kasa duka gaba ɗaya tana matsayi ne na riko so saboda haka wannan yana yi ne domin ya karfafa ma 'yan jam'iyyar gwiwa da sauransu ya kasance cewa sun ci gaba da eh, abubuwan da ya kamata sun ba da goyon baya a daidai lokacin ma da suke tunkarar lokacin da za su yi taron ƙasa domin su fitar da waɗanda za su rika mukamai a wannan jam'iyya kafin daga bisani kuma a yi maganar yin zaɓen fidda gwani da sauransu to kuma abin da ya kamata mai malabu ne ya sani shine idan har ya fito ya ce jam'iyyar pdp eh, jam'iyyar apc za ta yi shekara 32 tana mulki kada ya tsaya a magana kawai da ma duk wanda zai shugabanci wannan jam'iyya ya kamata ya sa a ransa cewa idan har magana da mai malabu ne ya yi eh, gaskiya ce to a ɗauki matakan da talakawa za su tabbatar da cewa ana yi da su kuma yana tafiya daidai ta yadda yake idan har wani abu ya tashi su talakawan nan wato wani lokaci shugabanni suna mantawa ne da ainihin wannan mulki na demokradiyya akwai shi idan ka duba a rubuce da kuma kasashen da ake koyi da su wurin demokradiyya din akwai abubuwan da idan ka kuskura in dai mulkin demokradiyya ne ka kuskura ga abin da ya kamata kai kaki duk wani toroko da wani nuna isa da za ka yi na cewa kai shugaba ne ko kai shugaban ƙasa ne ko kai gwamna ne ko kai dan majalisar dattijai ko kai dan majalisar wakilai ko na jiha ko ma ciyaman ne har zuwa kansila duk lokacin da aka ce duk wani ko da za ka yi ka shiga babbar mota ka gina manyan gidaje da wane da sauransu idan lokacin zaben ne wannan lokaci ne na daban wanda yake idan ma a baya ba a daukan darasi a siyasa to yanzu a najeriya demokradiyya duk da yake wasu suna cewa har yanzu jaririya ce ba na jin a ce tsawon shekaru 22 da ta yi demokradiyya tun daga 1999 zuwa yanzu a ce still wai jaririya ce ya kamata a ce 'yan siyasan su rika karatun tana su rika duba abubuwan da suka faru a baya to ɗan najeriya da aka haifa a alif da casa'in tara makam mm. ai ya zuwa yanzu ya riga ya balaga wasu ma kace mamaki ba a rasa gama jami'a kuma ya kai ya mika kansa ga yan najeriya su zabe shi kuma kalla a wasu matakai to ka gani kuma ko ba komai tun da ya kai shekara goma sha takwas ai mutum ne wanda za a iya yanke ma hukunci ya zama cikakken dan kasa yana da daman kare duk wasu damammaki da ake ba mutum idan ya kasance ya cika mutum ya riga ya mallake su to kaga a auna da misali jam'iyyar misali ko kuma demokradiyyar najeriya duk da yake kasan yanayin siyasar najeriya siyasa ce wadda yake zaka ga mafi yawanci 'yan siyasa suna yi ne don biyan bukatunsu amma dai abin da ya kamata mai malabu ya sani shine da ma 'yan jam'iyyar apc ba wai kawai a fito a ce a fili wai ka ce wai za mu yi mulki na zuwa lokaci kaza ba a'a ka ɗauki matakan harkokin ka bullo da abubuwa na ci gaba na tsawon lokaci misali ka ce muna son daga nan zuwa shekara ta 2050 muna son ya kasance ba wani magana duka za a yi ma duka titunan najeriya duka za a samu kwalta. duka za a inganta ilimi ya zama an kai ila kashi 95 cikin 100 kowa samu ilimi da sauransu su ne ya kamata amma magana tsaya kan mulki ko rashin tsaya magana ce kawai ta siyasa kuma akwai buƙatar su yi wani abu a aikace saboda halin da ƙasar nan take ciki yanzu an wuce lokacin da mutum zai zo kawai ya yi magana ya ce kuma kawai ya tashi ya kaɓa rigar ya tafi saboda zai iya shan mamaki to hajiya laure a ganinki hmm. matakan da gwamna mai malabuni ya ce jam'iyyar za ta ɗauka domin ta shafe waɗannan shekaru a madafan iko za su yi aiki a alal misali ya yi maganar cewa jam'iyyar tana nan tana yi wa tsarin mulkin ta gyaran fuska da kwaskwarima a domin a kawar da duk ta baba game da al'umura da suka shafi zaɓe yadda 'yan najeriya za su gamsu watakila yana magana ne ga irin batutuwa kamar su tsari na karba-karba tsakanin sassa na ƙasar nan kin san ya zuwa yanzu kowace jam'iyya ta tashi maganar karba-karba magana ce ake kawai ta dattaku al'amarin baya cikin tsarin mulkin ƙasa baya cikin uh, tsarin kowace jam'iyya to watakila idan misali a ganin ki jam'iyyar apc ta yi wa tsarin mulkin takwas ma irin wannan zai samar da tasirin da uh, ake sa ran watakila maganganun shi mai malabu ni ake sa ran za su yi to masu kallon mu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na farko dai abin da zan iya cewa ga su shugabanninmu masu rikin madafan iko suna mantawa da cewar najeriya nan fa demokuraɗiyya ake ciki sannan kuma zan iya cewa abin da ni nawa mahangan ya hango min da mulkin najeriya da tsarinsu adawa suka fi baiwa ƙarfi dalili na ku anan shine mulkin sai ka ga ya ƙare a adawa adawar kuma marar ma'ana marar amfani saboda kowa in ya zo ya hau kan kujerar mulki giyar mulki ta hau kan shi abin da ya ga dama zai fito daga karshe yana faɗa wa su talakawansa maimakon ya faranta musu ya nuna musu cewar ga halin da ake ciki in allah ya yarda a mana haƙuri ko kuma muna kan hanyar gyara wannan abubuwan da talakawa suke gani to fa ba wannan ne a gabansu ba sai su fito suna ta wani burutsatsuwar zance wanda shi talaka ba wannan yake so ya ji wannan furicin a bakin su ba shi mai mala idan bai manta ba fa jiharsa tana ɗaya daga cikin wanda ta samu kanta a cikin tarzomar tashin hankali na boko haram to idan ka fito kana cewa wannan mulkin jama'iyyar ku ce kadai za ta rike har shekara talatin da biyu waɗanda ƙananan 'ya'ya wanda aka bar su marayu suka taso wanda an haife su a har yanzu suna tare sun yi wayonsu cewar ba su da iyaye ya za su ga wannan kalamai shi kalmomin nan da suke yi su manyanmu na 'yan siyasa ya kamata suna tacewa suna kwantar da hankalin shugabanni wato hajiya laura na dai lura kamar a baki gamsu da yadda jam'iyyar apc take tafiyar da harkokin tsaro ba a faɗin najeriya ba wai ban gamsu ba ne eh, in ma na gamsu me suka yi wa mutane wanda za a ce eh lalle hakika ya cancanta su kai wannan lokacin eto eh, maganar gyaran kwaskwalima da misali ya ce za a yi wa jam'iyyar za ta yi wa tsarin mulkinta tun da me suke yi yau shekarar su nawa ai bai zo ba tukunna watakila yana ganin cewa zaɓe za a yi 2023 saboda haka ba a makara ba za a iya wa tsarin mulkin jam'iyyar kwaskwalima yadda 'yan najeriya a duk a ko'ina suke za su gamsu cewa eh wannan jam'iyya ce wadda ya kamata a tafi tare da ita domin ta fito da tsari kyakkyawa to su yi aikin da ya kamata kafin lokacin kafin ma mulkin nasu ya kare su tabbatar cewa talaka yana cin abinci sau uku kuma yana sa yana yin bacci da ido biyu sannan kuma mu daina ji ana ɗaukan kowane ɗan adam kaman kaza ke dai kina ganin wato ido baya mutuwa kwalliya ta da shi eh ni dai ana wa ganin kenan mahangata kenan to Ahmed Uzaifa akwai raɗe raɗin da aka yi cewa wannan kwamitin riko na jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya a wani lokaci ya je yana zawarcin tsohon shugaba Goodluck Ebele Jonathan mm. ya zo ya zame ma jam'iyyar dan takara duk da dai su sun musanta eh. amma dai ka san 'yan siyasa dama sun iya burin-burin mm. karshe sai cewa mutum kanka da borin gyada mm. to shi ita gwamnatin zonatan ita kanta jam'iyyar pdp da shugaba zonatan ya yi jagoranta ai ba wani babban abu ne ya ja mata illa ba illa in ka cire batun a ah, kalubalen tsaron da ya dinga fuskantar kasar nan mm. kuma su 'yan jam'iyyar lokacin zaben 2015 an gargaɗe su cewa kar ku tsayar da goodluck jonathan a matsayin ɗan takararku domin ai da jam'iyyun nan sun zuba zaɓe duk da dai a lokacin nan ba a gamayyar nan ta da ta samar da jam'iyyar apc ba amma in yi zaɓuɓɓuka kuma jam'iyyar pdp din ita ce ita ce ta yi ta cin galaba to amma inda sun ji gargaɗin da aka yi musu cewa su rabu da jonathan su saka wani ɗan takara da zai wahala a wata jam'iyya ta kada jam'iyyar ta pdp suka ji suka sa sai wasu suke ganin cewa wannan shine ummul haba'isin da ya sa jam'iyyar apc ta rasa shugabancin najeriya mm. domin sun ki jin gargadin da aka yi musu to yanzu in har da gaske ne wanda bayani zai fito daga karshe ai ko ma me ake yi mm. daga karshe 'yan siyasa duk abin da suke yi cikin ɗaki a ɓoye zai fito fili in har wancan zaurci da suke yi na jam'iyyar ah, na goodluck abela jonathan ya zo ya musu takarar zaben da za a yi biyu da uku da gaske ne in har ya tabbata mm. me za a kira jam'iyyar apc kenan wadda ta yi yakin neman zaɓe har sai da ta kada goodluck jonathan mm. akan karagar mulki sannan kuma ta sake dawo da shi sannan kuma ta sake dawo da shi wato abin da ke faruwa eh, wato abin da ke faruwa kasan yan siyasar Najeriya kowane lokaci suna yi ma demokradiyyar da suke aiki a kanta ko kuma suke gudanar da al'amuransu a kan tarikon sakainar kashi wasu dai sun ce a ba ma haka magana take ba raina 'yan najeriya suka yi so abin da ke faruwa kenan bayan ma ko sun raina 'yan kasa ko su raina 'yan kasa ba ai wani lokaci wurin da girgire mm. ka gane saboda yanzu a ɗauko gullar da Janata a ce an ajiye shi takara apc ai ba karamin da girgire ba ne <laughs> akwai lokacin da aka dawo mulkin demokradiyya a 1999 abinda ya faru akwai wasu manyan ƙasar nan da suke ganin su duk da yake ba sa kan ga mulki sai yadda suke so za a gudanar da ƙasar nan wurin girgire da nake ba da misali yanzu suka je suka ɗauko olusegun obasanjo daga gidan yari aka ce wane ne da wane ne aka ɗauko shi aka ɗora shi da niyan cewa idan har ya kammala za a zaɓi wani daga cikinsu cikin manyan ya dawo ya sake yi kamar yadda obasanjo ɗin ya sake yi amma saboda wannan digirgire da suka yi sai aka waye gari mulkin ya fada hannun wanda ba a ma tunani ba zan manta ba a lokacin babu wanda yake tunanin wai umaru musa yar'adua a matsayin dan takarar shugaban ƙasa. har kusan wata biyu kafin a tsaye da dan takara ba wanda yake tunanin wai ba a lokacin dai bakin gwargwaro muna bibiyan kafafen yaɗa labarai amma ba wani bayani da ke nuna wai wani umar musa raduwa zai zo ya takara sai da wasu suka zo suka sai fom a nan wadata house sun koma sun je suna neman goyon bayan shugaban kasa ya ce musu fa yana da takara lokacin ya ga musu ga wanda zan tsaya kaga eh, da suka yi a wancan lokacin so ba mamaki yanzu idan wannan ɗigirgiren da kuma eh, wasa da hankalin mutane ya kai ga sa a ce wai jami'ar apc ta ɗauko janatan duk da yake shi kansa shugaban kwamitin ya musanta sauran mutane sun musanta amma dai abinda ya kawo zargin akwai kamshin gaskiya saboda an gansu ne a tare an ga tawaga ciki har shi shugaban kwamitin rikon sun kai ziyara kuma an san da cewa in ba harkar siyasa ba ba abin da ya hada jonathan da apc in ba idan ma kana neman wani al'amari wanda ba shi da sirri hmm. ai magana siyasa ba to ka gani duk inda aka yi da boye boye da boye boye abubuwa za su abun nan ba zai boye ba an dauki hotuna an gan su da lokacin da suka kai ziyara to wane ne kuma za a ce duk wani ya zargin cewa ga abin da suke sun ce ba haka bane so ba na fatan misali wannan digirgiran zai kai su saboda gaskiya idan har suka yi haka nan ban tunanin a mahanga irin tawa ban tunanin zai haifar musu da dame ido saboda me ana tunanin ne yanzu maganan demokradiyya a najeriya kamar da na faɗi da farko demokradiyya ta wuce inda aka santa mun ga zaɓukan cite gurbi da jam'iyyu akwai waɗanda suke tursasa 'yan takara ba zan taɓa manta ba a jihar kaduna mun ga an yi an tursasa 'yan takara a wata ƙaramar hukuma a jihar kaduna aka zo aka yi duk abin da za a yi aka ba a jam'iyya ba ta samu nasara ba a baya bayan nan mun ga yadda har da jam'iyyu irin na afga suke samun nasara saboda kuma matsalan an ki aje dan takara wanda ya kamata sai a zo a rika sa son ra'ayi a ce kaza da sauransu saboda wani ra'ayi na siyasa to yana da kyau su fahimci cewa idan har abin da suka ga ya faru da pdp a shekara ta biyar zai iya faruwa a najeriya a lokacin da ake rike da waɗanda suke rike da madafun iko da kuma in aka ce za a yi zaɓe na gari duka misali zaɓen shugaban ƙasa ko na gononi zaɓen shugaban ƙasa ma misali baka da mutanen da za ka ɗauka ko maguɗi yake son kai ba za ka iya kara da najeriya a ce ko ina ka iya samun tasiri kai maguɗi ba to yana da kyau su fahimci haka nan abin mamaki shine 'yan siyasar najeriya idan suka shirya wani abu kai kana gefe fa sai ka kai ta mamakin wai me yake damun su suke wannan ka gane ai so saboda haka ba karamin sakaci ne. wasu lokutan batan basira ne to kaga kaman in dai haɓatan basira zai kama su su irin wannan abin to lalle ba za in sun ƙiji ba za su ƙi gani ba idan ka je kayi abin da ka ga dama to akwatin ƙuri'a in aka zo ana ƙidana ana ɗaya biyu ana jam'iyya kaza jam'iyya kaza sakamako na iya fitowa a bakka kana cizon hannu kana wani abin nan daga baya ka zo maimakon ya kasance ka ci gaba da riƙe wannan karagar mulkin su suka san daɗin da suke ji duk wani da zai yi magana a gefe ba zai gaya musu daɗin da ake ji ba shi yana hasashen daɗin da suke ji ne su suka san abin da suke ji idan har wannan daɗin ya kai su suka yi wasa da dama da suke da to idan suka sha mamaki za mu sake dawa ba mu iya kan mai ta sharhi mu ba da shawarwari mu ce ai kaza ai kaza to hajiya laure a a najeriya wasu suna da ra'ayin cewa a harkar mulki wani babban abin takaici shine har kullum jiya ta fi yau kyau har kullum jiya ta kan fiye kyau yanzu ga watakila wannan magana da ake yi ta zawarcin goodluck jonathan da su waɗannan jagororin jam'iyyar apc na ƙasa suke yi kamar yadda ake zargi ya tabbatar da haka ce kenan domin abinda da yake nuna maka yake nunawa shine cewa gwamnatin da jonathan ya jagoranta tabuwar da ake ciki yanzu kyau kenan kuma idan ba a yi sannu ba wanda duk zai karbi mulki a hannun shugaba buhari sai an koma ana begen shugaba buhari kina ganin haka <laughs> wai wannan ne abin dariya wai yaro ya tsinci hakori sun manta lokacin da suke yin kamfen irin maganganun da suka fito suke kushewa shi goodluck jonathan yau kuma har kai shi yasa aka ce allah kar ya kawo ranar yabo mm. to ni abin da na hanga a nan shine kamar abin da na faɗa a baya kan cewar ita siyasar najeriya misali kamar a adawa take so ta ƙare yau ana so idan ka shigo a lalata ka ko kuma a samu wasu su kewaye eh, eh, eh, gwamnatin a ɓata mulkin don a ce kuma wancan bai iya ba gobe in wannan ya shigo shi ma a yaƙe shi a ce shi ma bai iya ba a haka nake ga siyasar najeriya ta ɗauki salon yi kullum a adawa muke so mu kare to yanzu su wannan bai zama ma kama abun gori da abun kunya ba ma a gare su tsakani da Allah mu tambayi kanmu da kanmu mu 'yan Najeriya. Amma APC ta eh, tana zaurucin Jonathan. To amma ne abin da bai bani abin da bai bani mamaki ba shine hmm. sun san logar da suke yi wa asalin waɗanda suke zaben nasu. sun iya rumo sun iya yadda za su yi su je su shawo kansu saboda sun kula ba su karantar da su ma menene siyasar ba sannan kuma menene roman demokuraɗiyyar ba sannan kuma menene masu haƙƙinsu shi ɗan najeriya fa talaka har yau bai san me ma yancinsa ba don ba a karantar da shi ba ba a kuma nuna masa ma me yancin ba shi yasa duk inda aka murɗa shi in dai mutum ya hau karagar mulki yana kan kujera shi fa bai san cewar shi zai bauta masa ba yanzu ya lura duk babatun nan da kike zaune nan kike yi dan najeriya yana ji amma bai fahimci yancin kansa to ai da ya fahimta da bamu zo mu yin magana ba ma su kansu masu fitowa su faɗi abin da suke so da ba su fara ba ni a nawa mahangan kenan Allah kyauta shirin mahangar yan jarida ne ke zuwa muku kai tsaye daga dakin shirye-shirye na tashar yanci liberty television a nan babban birnin tarayya abuja za mu dan sarara jim kaɗan za mu dawo sai mu duba sauran batutuwan da ke da suka rage mana ku dakace mu masu kallo sannan ku da kokarin kasancewa tare da mu a cikin shirin mahangar 'yan jarida ahmed uzaifa maganar da muke yanzu haka mm. kusan a ce a duk faɗin najeriya majalisun jihohi a tsaye suke cik mm. domin ma'aikatan majalisun sun tsinduma cikin yajin aiki na sai ba ta gani suna neman lalle ilalla mm. sai an aiwatar da wato tsarin nan da shugaba buhari ya kawo na ma ko waɗannan majalisu ko 'yan majalisa wato majalisu cin gashin kansu hmm. a wannan tsari da shugaba buhari ya kawo ba majalisu kaɗai ya shafa ba hmm. har ma ya shafi ƙananan hukumomi da kuma ɓangaren shari'a to a wancan tsari da shugaba buhari ya kawo har sai da ya umarci babban akanta janar na ƙasa hmm. da cewa duk jihar da ta wato turje ta yi turjiya ta ƙi ta bar 'yan a majalisun nan samu gashin kansu to shi ko ya rike kuɗin da ya shafi wanda kaso ne na majalisun nan ya mika musu kai tsaye to ya zuwa yanzu dai bisa dukkanin alamu a duk faɗin najeriya babu inda aka aiwatar da wannan tsari su kuma ma'aikatan majalisun nan shine ummul haba'isin da yasa suka tsunduma yajin aiki wala Allah ba mu sani ba ko su ainihin 'yan siyasar kasan ma'aikatan eh, majalisa daban 'yan majalisa kuma daban to 'yan majalisun nan sun zame ma nan kamar 'yan amshin shata amma kuma wannan tsari da obasanjo da shi shugaba buhari ya kawo kamar su majalisai yake kokari ya kwato daga hannun gwamnonin kai ya kake gani ne shan wato abin da ke faruwa wannan al'amari ne wanda yake da ah, wato sarƙaƙiya sosai da kuma ɗaure kai idan ka duba yanzu ana magana a baiwa majalisu yancin gashin kansu da sauransu abu ne wanda yake a ka'ida ma ya kamata a ce waɗannan ɓangarori suna cin gashin kansu saboda ai idan aka ce eh, waɗannan turakun gwamnati ɗin da ɓangaren shari'a da zartarwa da majalisa ya kamata ne a ce kowane yana zaman kansa yana cin gashin kansa yadda yake wannan ne zai ba shi dama idan ya ga kaza wane kaza yana kuskure sai ya tsawata mai misali su yan majalisa dama duk abin da duk kudaden da za a kashe ai kamar yadda muka sani dole sai sun amince duk abin da za a yi a jiha misali a matakin jiha in a tarayya ne dole sai an samu amincewar su dama dai ai tsari yadda yake Ahmed Uzaifa shine ba soja ba ko kamke gwamnati ai akwai bangaren zattarwa akwai bangaren shari'a idan aka samar da majalisa shine ake cewa kasa kaza mm. ta shiga demokrasi mm. to idan aka ce majalisa ba za ta ci gashin kanta ba akwai matsala kenan wato ah, to ka gani ai dama yanzu idan ka duba mafi yawanci in aka ce majalisa tana samun ta na kashin kanta ne kai tsaye daga gwamnatin tarayya ba wani wanda zai zo ya yanke hukunci yanzu duka in ka bincika da wahala a ce wai mutum gwamna ba ya son sa a ce ya zama shi zai ci gaba da jagorancin majalisa dole sai ka samu duk yadda za a yi sai ya kasance yana da goyon bayan gwamna saboda in ba haka nan ba matsala ake samu to kaga wannan yajin aiki da suka yi abu ne wanda yake ni na ga cewa gane da suka yi wannan yajin aiki saboda ai idan ka je ka duba musamman wannan abun ya shafi hadda kananan hukumomi ka ɗauka yanzu nan jihohin nan duk wasu fankama da wasu gwamnoni suke mafi yawanci sun dogara ne ga waɗannan kuɗaɗen na ƙananan hukumomi duk lokacin da za a yi magana idan wannan tsari da suke na wato joint account na asusun haɗin gwiwa za ka samu dole kudaden akwai ma wasu jihohi waɗanda yake bayan da aka yi fafutuka aka samu ana abin nan su da kansu wani lokaci aka tilasta musu idan suka karbi kudin sun mai yadda din eh za su gashi za a rika tura musu amma in suka ansa su da kansu sai su tura mu gwamnatin jiha saboda kawai sai riga idan lokacin zaɓe ya zo dama gwamna wanda yake so wanda zai goyi bayansa shi zai tsaya idan ka ƙi goyon bayansa kuma za ka zo ka nemi tazarci zai yi wajen da kai to amma ana tsarin shugaba buhari hmm. duk shugaban karamar hukumar da ya wannan hmm. wannan kuma shi jiwo makansa domin ranar bincike hmm. barnar ba gwamna za a tuhuma da ita ba shi za a tuhuma da ita a to ai yanzu misali shugaban kasa muhammadu buhari din ya baka kudin ka in dai ka je ka dauka in ba daga yankin ka wasu mutane suka fito suka ce ba kai kaza ba kai kaza ba ai kaga shi ya riga ya gama abin da zai yi saboda haka kaga abu ne wanda ya kamata cewa lalle a yi dukkan maiwa domin a ga wannan abin ya tabbata ta yadda yake kai tsaye idan ma shugaban karamar hukuma ne baya aiki ko baya samun kuɗi za a sani kai tsaye cewa fa ga abin da ke faruwa yanzu da yawa za ka ga su kansu majalisun dukkan abin da za a yi sai abin da gwamna yake so to in suka san da cewa gwamna bai da wata barazanar zai musu dama dai ana magana ne a samu kuɗin gudanar da ayyuka da sauransu kada za su iya tsayawa su yi abin da ya kamata sannan kuma za su mafi jin za su fi samun daman gudanar da ayyukan da aka zaɓe su a kai haka ne to hajiya laure a wannan yajin aiki da ma'aikatan majalisu na jihohi suka shiga yi a wasu sai suna ganin cewa babar rodo ne kawai a jihar ogun mun ji kakakin majalisar wala kulle yana magana yayin da yake jawabi da ga ma'aikatan majalisun nan da suke yajin aiki cewa su dan yi hakuri wato gwamnonin nan ba su ki aiwatar da wannan tsari ba illa iyaka dai ana kawo tsare-tsare ne yadda abin zai tafi ba tare da tangarɗa ba to sai suke ganin cewa su kansu 'yan majalisun nan na jihohi ba da gaske suke ba ainihin gaskiyar magana ita ce su ma suna so a aikatar da wannan aiki su ma ne suka fi san suka fi kowa san a aiwatar da wannan tsari domin za su fi gwamna ba zai juya su ba ba zai in al'amar ya taso ba zai yi musu abin da ake kira watakila irin yankan baya ya abin da yake kasansu na kudade ya rike ko kuma ya jinkirta basu kafin ya ba su sun wahala idan har aka fito da wannan tsari na ah, cin gashin kai ga majalisun nan aikin ga za a samu an daina sa wayar gari a samu gwamna yanayiwa a yan majalisa dodo dodorudo ko kuma ya mai da soyan amshin shata kamar da muke gani yanzu saboda haka in gwamna ya bauɗe hanya majalisa za ta yi aikin da aka santa da shi in ma tsige gwamnan nan ta kama a yi za su iya yinsa ba tare da wata fargaba ba amma kike ganin wannan al'amari shin ma'aikatan ne su suke so su kwato yancin majalisar kamar yadda tsarin shugaba buhari ya kawo ko ko 'yan siyasar da suke majalisun nan ne suke yin cuni ma'aikatan su su je su yi maimakon su su yi da kansu to alhamdulillahi an so samun inda yake man kaikai a kullum dama idan ko gudunmuwa na so na bayar a wannan kafa mm. kullum in kan ce ba aiki sai mai shi haka ne ba yadda za a yi ni mai gida ce na zama almajira sai na yi bara tukunna a bani da ya zan rike na yi abin da nake so ba zai yi ba a kullum muna faɗa ƙasar nan matsalar da muka samu watan masu matsalar mu mutum biyu ne a najeriya dawa dawa ke da yan majalisu da gwamnoninsu to mutum biyu na su suka takura mu a rayuwa suka hana mu sakal suka hana mu rawar gaban hantsi mm. magana taku a nan shine ai da kananan hukumomin nan cin gashin kansu suke yi a da yan siyasa wayanda aka yi wannan babaro rodon da su aka ɗauka aka nasa mana cewar wai sai a yi wai da ana yin kato bayan kato in za a yi zaɓe so yanzu sai aka zo wai a zaɓi delegate kowa zaɓa yi mulkin sa yadda ya ga dama ya yi je ya yi a gidansa na ƙuri'u ya yi abin da yake so to sannan sai suka kawo kuma cewar ai ita karamar hukuma ba za a ba ta cin gashin kanta ba sannan aka cire iyayen ƙasa sarakuna a kan mulkinsu sai abin da wai shi ciyaman mafa shi ne fa yake sai ya yi mafa sa hannu fa wai ko sarki ne zai ce wani guri ai sai shugaban karamar hukuma ya yi to to wannan duk ba lalacewar shugabanci ba ne duk wani aiki in ba mai shi ba ne yau misali yanzu kai dan jarida ne sai a je a tura ka a ce ka je ka yi wani kwadago ko wani abu ina za ka iya don haka in ana so ni dai a gani na wannan yan majalisun inda gaske suke yi fa ba kuma gwamnoninsu ne suka hada baki da su kasan wasu za su ji gudun zuciyar in na bata wa gwamna na rai zai cire ni akan kujera ta ni ba ruwana wasu ma za su iya zarewa su su ce su ba da yawon su ba ma abar suna kwaɗayin wannan kujera ta su ba kasar suke yi wa aikin ba wato ke ma dai kina ganin cewa watakila yan siyasan nan ne suka yi tuni ma'aikatan nan su su je su wannan yajin aiki eh to me yasa ba za su fi dokar eh, shugaban kasa ai gashi shi ya ba su in gaskiya ne su bi ai shi ne shugaba tun da yace ga abin da yake so a yi mana a samo tsarin da talakawa za su ji daɗi don inda gaske nan suka yi ni gaskiya ina goyon bayan haka su kwato yancin najeriya kuma su nuna wa najeriya da gaske suke yi su ma a ba su yancin su don sun fi gwamnati fawa ana zaifa ban sani ba ko kayi nazari halin da ake ciki mun yi bayanin nan da <coughs> yanzu yanzu nan cewa tsare-tsaren nan ba majalisu kaɗai ne shugaba buhari ya kawo a su gashin kansu ba har da kananan hukumomi guda 774 da muke da su a kasan nan da kuma bangaren shari'a to ban sani ba ku yi nazari halin da ake ciki game da ita bangaren shari'a ko su lafiya lafiya ana nan ana aiwatar da wancan sabon tsari da shugaba buhari ya kawo koko a idan har an tabbatar da cewa watakila shi bangaren shari'a ya samu ana aiwatar da wannan abu kana ganin cewa za a sare kenan bangaren shari'a zai yi kyau a najeriya domin an daɗe ana ittifaki da cewa lalacewar shari'a shine lalata najeriya ba wani abu ba wato bangaren shari'a ni ba na tunanin kila za su iya wani katabus a wannan bangaren me yasa saboda ai idan ma karfi ne sun fi waɗannan waɗannan ma'aikata ne ma'aikata na majalisa Hmm. ba wai masu yin dokokin bane suka a'a ma'aikata waɗanda suke raba takarda da biro wane a kai wannan fali su ne suke waɗanda suke gudanar da harkokin majalisa hmm. su ne to kaga mu yi tunanin ma misali a ce ma'aikatar shari'a ce za ta fara yin wannan ma in bore ne in ma wani abu ne amma muka ji shi so kaga ban tunanin wai a wannan bangaren suna yin wani abu ko kuma za su tashi su yi wani abu in ka duba yanzu misali a majalisar ma abin mamaki ba wai yanzu wannan abin da ake yi ba son ake yi su yan majalisar ne ake son a nemo mu haƙƙinsu ta yadda yake misali za su rika cin gashin kansu ma'aikaci shi alwashin shi eh, dama abin da aka yanka mai a wata shi za a bashi babu abin da zai canza ba abin da zai canza ko da cin gashin kai ko babu cin gashin kai albashin ma'aikaci yana ko ina idan ka je su ma'aikatan gwamnati ne to ai shine dalilin da yasa wasu suke ganin cewa yan siyasan ne suka cuna waɗannan ma'aikata to ai abin da ke faruwa shine ba na tunanin su wai ga su a ce yadda ake ganin su da mukami da daraja a ce wai sai an tura karamin ma'aikaci wai ya nemo musu yanci a ga abin abin kunya ne a ce misali yanzu su yan majalisar fa abin da ya hana su fito su ce wai za su yi eh, ko yajin aiki ko wani abu ko su ɗauki mataki kar ka manta fa duk yan majalisun kowace jiha idan suka ga dama yau gwamna ba zai kwana kan kujerar ba in eh, suka zo suka zauna suka ce sun tsige shi shikenan ta ta zauna kuma wannan haƙƙin su ne ku ake neman mu haƙƙi fa ba wai wani ba to ya za a ce wai misali wai an wai ma'aikata suna abin nan saboda haka ba wai ni ba na tunanin cewa wai su 'yan majalisar suka tura ma'aikatan a'a su 'yan majalisar ba su suka tura su ba kuma waɗannan su suna ganin a matsayinsu na ma'aikata ai san najeriya dama shi ma'aikaci shi ne ɗan gwagwarmaya dama shi ke iya fitowa idan an yi abu ko wani abu ne aka yi ƙungiyar ƙwadago da sauransu ta ma'aikata su ne ke fitowa saboda haka bana tunanin cewa wai eh, misali su ɓangaren shari'a su ma kansu za su iya yin katakus saboda mai dukkan naɗe-naɗen da ake yi a ɓangaren shari'a an ka bincika dole akwai wato eh, akwai sa bakin gwamnati ah, idan misali in kana da wani wa a gindin murhu da sauransu shi ne za a iya ɗaukowa a cewa da kaza za ka ga wani lokacin ma ga waɗanda suka kamata a ba su wani eh, mukami haka ko a ma'aikatan shari'a ko a wasu sauran ma'aikatu a'a wanda yake da uwa a gindin murhu shine ake ba saboda haka ni ba na tunanin eh, wato waɗannan 'yan bangaren eh, shari'a wani suna yin wani abu kawai su suna nan suna jira ne tun da dama su ga su yadda ba su da kaurin suna ana zargin su da aikata ba daidai ba da sauransu a kwanakin ma mun ga yadda hadda ma babba alkali aka kai ga dakatar da shi da sauransu to kaga ba na tunanin cewa wai suna yin wani abu ta ƙarƙashin ƙasa. waɗannan dai ma'aikata ne dama su ne ya yan gwagwarmaya suke yin abin su to kuma muna fatan Allah ya sa wannan abin da suka yi ya tasiri kada su ma a zagaya baya a yi musu hannun ƙasa abin ya canza to lura ahmed a bayanan ahmed uzaifa ya yi nuni da wani tsari wanda ba ko shakka bisa tsari na dokokin najeriya da tsarin mulkinmu gwamna baya iya koren 'yan majalisa amma 'yan majalisa suna iya koren gwamna haka kuma a tarayya 'yan majalisar kasa suna iya koren shugaban kasa shugaban kasa ba zai iya kore su ba in hadda sun san karfin da suke da shi 'yan majalisun nan a ganin ki yaya za a yi 'yan majalisun kasa ko da a tarayya ne ko da a jihohi ne su fahimci wannan su san cewa ga irin karfin da suke da shi har a daina mai da su kamar yan amshin shata kamar abin da na faɗa a ɗazu na ce maka ɗan najeriya har yau fashi bai san ma alikibular mulkin ba saboda ɗauki ɗorar kamar yadda ya faɗa ake yi shi ya ja mana wannan idan ka samu mulki a cikin gwamnati to duk wanda kake so shi zaka kawo ka ce shi zai tsaya takara kuma shi za a zaba in ma ya san mulkin in ma bai san mulkin ba in ya san ma me ake yi a cikin majalisa in ma bai sani ba kai kai dai kawai ya yi maka ya zo ya rike kujera ba ko da ya karanta ko bai karanta ba kaga inda cancanta ake ɗauka a dasa mana akan wannan majalisun da yadda suke da karfi suke da fawa bai kamata su bar gwamnoni suna juya akalar mulki suna yin abin da suka ga dama a jihohi ba don sau ai sun fi shi ta gwamna shi shi kadai ne karka manta dan majalisa yan majalisu a jiha kuma nawa ake tarawa wato laure wannan bayanin da yake yi sai kamu ga batun siyasar ubangidanci eh. yawanci yan siyasar mu suna da iyayen gida to amma abin da muka fahimta ai mafi yawanci hajiya laure ba cika kwashewa ta daɗi tsakanin ɗan siyasa da ubangidansa na siyasa ba in na ɗauko miki tarihi tun daga jamhuriya ta ɗaya mun ga irin yadda shugaban shi ba shugaba a walo na siyasa suka kwashe da ɗan gidansa a siyasa a kintola mun ga kuma yadda aka kwashe tsakanin zik nan eh, eh. da azikiwe da kwara in muka taho jamhuriya ta biyu mun ji hatsaniya kazama tsakanin madugwani gwamnan jihar borno na wannan lokacin da uban gidansa na siyasa a waziri ibrahim a kano ba a kwashe ta daɗi ba tsakanin rini da malam aminu kano marigayi dukkanin sun ga sun kare haka a kwara misali ba a kwashe ta daɗi ba tsakanin adamu atta wanda ya gwamnan jihar da kuma ubangidansa na siyasa a olusola sadaki saboda haka mele ne korafin me kike yi na dan siyasa da ubangidansa gidansa ɗauki ɗaurin in an yi ai daga ƙarshe dai ba da dariya ke kwashewa to ai shine dalilin da na faɗa maka shi a bar ɗan siyasa hmm. akan siyasarsa a bar basarake akan basarautarsa a bar shi ɗan ƙaramar hukuma akan ƙaramar hukumarsa dalili na anan shine wannan ɗauki ɗoron da suke yin nan ai ba zaben talakawa ba ne da ko ɗan garuwa ne ya fito in ka yarda da shi a cikin anguwarku ya fito ya ce shi zai jagoranta shi kuke so kuma in aka ɗora shi shi zai muku mulki yadda ku kuke so tun da ku yake jagoranta ba shi yake jagorantar kansa ba sai abin da kuka yi amma ba yanzu idan na ganka na ce ni kai kai za ka yi idan ina da abin hannu na je na baiwa eh, hukumar zaɓe ko yansu abu ko dai yansu dai irin yadda har su suka san hanyoyin da masu ruwa da tsaki shi kenan ko talakawa na na karkashi na suna son ka ko ba sa son ka tun da ni dai ne shugaba an kaka bawa mutane kawai kai shi yasa shi bai san mulkin ba dole je je je yi baragada da ya ga dama a wajen ba wai mulkin ba to Ahmed zai kar mu nade tabarman shirin nan ba mu tabo komai game da batun tsaro ba wanda ya kai ma kowa ko ina a faɗin Najeriya musamman mun ji gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari yana ba yin shelar cewa duk mutumin da yake zaune a dazuzzukan nan da ake da su mm. a sassan Katsina da Zamfara da kaduna da niger kowa fa ya tattara ya nasa ya nasa inda mutum ya san shi mutumin kirki ne ya bar wannan daji domin bisa dukkanin alamu gwamnati tana shirin aikewa da soji su yi lugudan wuta a waɗannan dazuzzuka kuma duk wanda aka samu a wannan daji za a kaddara cewa ɗan ta'adda ne shi to ba wannan ke da aibu ba matsalar ana so a guji taɓa waɗanda ba su ji ba su gani ba a gwamna bai yi bayanin tsawon wani lokaci za a ɗauka ana yin wannan shela da kuma damar da za a bema mutumin da yake zuwa a nan guri a irin waɗannan gurare kuma ya san cewa shi mutumin kirki ne a bashi dama ya tattare nasa ya nasa ya fita kamar yadda gwamna ya faɗa kar a waye gari kawai mutane da suke nan gurin a waye gari su ji gwamnonin sojoji sun far musu da lugudan wuta ta kasa da ta sama me kake ganin wani irin wa'adi ya kamata gwamnati ta bada domin wanda ya san mutumin kirki ne shi ya bar irin waɗannan gurare kar abin nan ya shafe shi wato abin da ke faruwa wannan amari akwai daura eh, kai duk da yake kamar yadda ka ce bai fito ya bayani dalla dalla ba kuma abu ne wanda yake bukata a yi bayani dalla dalla hmm. yanzu kar ka manta an fara ruwan sama yankin arewacin najeriya kashi 97 cikin ɗari ya dogara ne ga abubuwan da ake nomawa da sauransu in ana maganan uh, gwamnati talaka bai san wani abu na gwamnati ba in ba an yi mai hanya ko famfo da sauransu ya sha ba ah. amma ta hanyar noma ne yake samun taro da sisi da dan abin da zai kai bakin salati har shekara daya idan har misali wannan mataki da za a dauka yanzu gaskiya a ce a ɗauki wannan mataki yanzu kamar uh, akwai uh, rashin kila kamar ah, ba a tsaya akan shawarwari ko aka zurfa tunani ba to amma hannun ba da wannan matakin ba aka zauna haka ai su ma yan ta'addan babarin manoman za su yi su je da su To ma yan ta'addan abin da ke faruwa ai in ka duba za ka ga da cewa misali ba a bayyana wa'adin ko zuwa wani lokaci ba hmm. inda misali wannan ke da muhimmanci wanda ke eh, wanda za a yi kaza sojoji za su yi aiki zuwa lokaci kaza misali yanzu nan a ce zuwa makonni uku a eh, wata daya haka misali duk abin da za a yi dai abin kula a nan kada a bari wannan ya shafi lokacin da zai eh, yanzu misali da mana idan aka tsere ba in mutum ya riga ka shuka da sati ɗaya ko biyu za a samu matsala naka wani lokaci ba zai kai ba saboda haka wannan abu ne da ke bukatan a fito a ƙara yin bayani a duba sannan in za a ɗauki mataki a ɗauki mataki a yi hasashe da kyau a fahimci cewa eh kada mu zo wurin gyaran eh, gyaran eh, abin ido kuma gyaran gyara a rasa saboda haka ni a gani na wannan abu gaskiya abu ne wanda ke bukatan bayani sosai a faɗi abin da ake nufi to hajji halaurar da karshe lokaci ya fare mana halin eh, nasa a wato wasu suna ganin cewa wannan mataki ko da an fara daukan sa yau yau din nan kamar an dan a makara domin maganar da muke yi yanzu haka ana iya a ce damuna ta fara faduwa irin yadda muke ganin an fara yin ruwa jeri jeri ko masu yawa a nan babban birnin tarayya abuja sauran gurare ma kan ki ce me watakila ana iya a ce ruwan nan zai karaɗe ko ina to abin da mutane suke tunani shine a duk inda ake da gona kuma manomi ke da niyyar ya noma ya kamata a ce ya ma riga ya je ya gyara gonarsa ya yi sassabe ya kai taki don gudun kar damuna ta kankama gadan-gadan shi kuma wannan manomi ya yi gafara babi to a gaskiya a gurguje ganin ba lokaci kullum ni shawara ta anan shine shi shugaban kasa muhammadu buhari ya ba wa gwamnonin nan dama a ba wa su 'yan bijilanti ne ake cewa ko 'yan maharba tunda kowace jiha muna da maharba muna da su a ba su dama su shiga jejin nan su yi tsaro don su suna da dafi a jikinsu kuma sun san duk inda maɓarnaci yake a cikin jeji tun da dama wannan aikin su ne idan aka ba su wannan raman ni a gani na ba a mahangata wallahi za a kawo Karshen wannan ta'addancin da muke tsintar kanmu a ciki amma an ki a bawa maharban nan dama kuma kowace jiha akwai su a ba su dama ma Allah kyauta masu kallo da haka ne kuma shirin namu ne yau ya kammala a madadin hajiya laura ahmed da ahmed uzaifa da inkiru charity wadda da kuma titus peter wanda suka sarrafa mana kyamarorinmu ibrahim yusuf ne ya sa damu da ku a madadin dukkaninsu ke muku ban kwana sai kuma sati mai zuwa ranar litinin da yadda allah za mu sake bayyana domin gabatar muku da wani sabon shirin mun bar ku lafiya